This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya ta ranar Laraba 18 ga watan Nuwamba da shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci 'yan siyasa Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya zuwa cikin Amurka. A yau Laraba shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce kasarsa ta ɗaura marar yaƙi da 'yan ta'addar ISIS. Haka kuma 'yan majalisar dattawan Rwanda sun amince da canza kundin tsarin mulki don ba wa shugaba Paul Kagame damar yin takarar shugabancin kasar karo na uku. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu a harin bom ɗin da aka kai a birnin Yola ya ƙaru. bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da tsarin daina amfani da tsabar kuɗi sai dai wasu hanyoyin za kuma ku ji cewa lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar jamhuriyar niger hama amadu na kokarin ganin sun yi belinsa bayan haka muna ɗauke da shirin hima wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya kuma zai kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci 'yan siyasar ƙasar Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya zuwa cikin Amurka, inda ya ce wannan ba martabar Amurka ba ce ta yi magana kuma ta canza, ba su tattauna kuma maganar ba kafin su yi ta. Har wasunsu na ganin cewa ya kamata Kiristoci kaɗai za a karɓa a cikin Amurka saboda tsoron kar a kawo hari a cikin ƙasa da kuma gurɓata maganar tsaro, inda Obama ke ganin yin hakan zai zama wata sila da 'yan kungiyar isis za su yi amfani da ita wajen jan ra'ayin jama'a don shigar da su cikin mummunar aƙidarta shugaban ya faɗi haka ne a wajen taron tattalin arziki na apec da ake yi yau laraba a manila obama ya kara da cewa ba mu kai ga kololuwar yin abin da ya kamata ba game da yaƙi da harin ta'addanci maimakon haka sai muke ƙoƙarin yin zamiya da nuna tsoro ko gazawa sai dai 'yan majalisar da suka fito daga jam'iyyar republican sun nuna a tsaye ayar da wannan shiri na ba 'yan gudun hijirar siriya kimanin dubu goma matsuguni a amurka biyu bayan harin da aka kai a paris kwanan nan ba tare da kiran sunan kowa ba obama ya ce masu haddasa wannan cece kucin suna yi ne kawai don nuna abu da ya kamata da siyasar su ko kuma wani ra'ayi na kare muradan siyasar tasu don amfanin kansu A yau Laraba shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce kasarsa ta ɗaura marar yaƙi da 'yan ta'adda ISIS sannan zai ƙulla kawance mai ƙarfi don yaƙar 'yan yaƙin sa kan ta'addancin. Ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan kai samaman da 'yan sandan kasar suka yi na tsawon sa'o'i bakwai a unguwar St. Denis da ke birnin Paris da har aka kashe mutane biyu, aka kuma kama mutane bakwai. Sai dai har yanzu ba a san me ake ciki ba game da makomar waɗanda ake zargi da shirya kai hare-haren na Faransa. Jami'ai sun ce har yanzu 'yan sanda na neman Abdulhamed abud haifaffen kasar Belgium, dan asalin kasar Morocco. Duk da yake ba za a iya saurin cewa yana wajen ba a lokacin da aka kai haram. mai gabatar da kara na paris francois molin ya ce 'yan sanda na nan suna ta ƙoƙarin gano waɗanda ke da hannu a kai harin a wata sanarwa da ofishinsa ya fitar ta ce cikin waɗanda suka mutu a samaman har da wata mace da ta tarwatsa kanta da ɗamarar bam 'yan sanda guda uku sun ji rauni sai kuma wani ɗan kare na 'yan sanda da aka kashe a lokacin da ake ƙoƙarin zakulo masu hannu a kai wannan mummunan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'Yan majalisar dattawan da sun amince da canza kundin tsarin mulki don ba wa shugaba Paul Kagame damar yin takara ta shugabancin kasar karo na uku. Tambayar ita ce ta rage aji ra'ayin jama'a na raba gardama da daga 'yan ƙasa wanda ake zaton yi cikin sauki Ran Laraba Margaret Yagahura ta faɗa wa James Bati na nan muryar Amurka cewa wannan abu da 'yan majalisar suka yi girmamawa ce ga masu zaɓe a ƙasar da suka kai kimanin miliyan uku da dubu ɗari shida. waɗanda suka buƙaci su da su yi kwaskwarima ga tsarin mulkin ƙasar don kagame ya yi takara ta ce jama'a na son mr kagame kasance a kan mulki har sai sun tabbatar da tsayawar ƙasar da kafarta don ganin ba ta sake fadawa cikin yakin zubar da jini ko kuma yakin kare dangi ba a ka'ida dai shugaba kagame zai gama wa'adin mulkinsa a shekarar bakwai ne inda ya yi shekaru biyar har wa'adi biyu idan kuma ya samu zarcewa a karo karo na uku din zai yi wa'adin mulki na shekaru bakwai bisa ga sabon tsarin da suka fidda wanda kuma dokar kasar ta ba da wannan dama a yanzu in har suka gyara paul kagame dan shekaru 58 yana mulkin rwanda tun bayan da sojojin kasar suka kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane da yawa suka kuma kakkame 'yan tsiraru masu tsatsauran ra'ayin kabilanci na hutu jaririyar na 'yar kwanaki 21 da haihuwa wadda aka samu rahoton karshe a kanta na wanda ke da wato ta wadda ke da cutar ebola ta warke bayan yi mata magani a cibiyar da ke kula da yaƙi da cutar da ke conakry babban birnin ƙasar gini hakan na alamta kila ana shinshinar ganin ƙarshen mummunan annobar cutar da ta fi muni a tarihin barkewa annoba mutane da dama na ci gaba da samun kulawa don tabbatar da cewa ba alamar cutar a ta da su idan har aka kwai kwana 42 ba a samu labarin bullar sabon mai dauke da cutar ba to za a sanar da sunan kasar a matsayin waɗanda suka magance ebola bayan kusan shekaru biyu suna fama da wannan annoba kwanaki 21 cutar take kyankyashe kanta a jikin mutum hakan ce ta sanya hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya take gan ta nanka lokacin har sau biyu zuwa kwanaki arba'in da biyu don tabbatar da cewa ba bullar cutar. makwabtan ƙasar ta gini wato kamar liberia da saliyo sun yi fama da wannan annoba kafin a tsame su daga masu matsalar annoban bayan sun yaƙe ta ebola dai ta kashe fiye da mutane dubu goma sha ɗaya a afirka ta yamma Babbar kotun kasar Bangladesh tana kan bakanta na hukuncin kisa da aka zartawa wasu shugabannin 'yan adawa guda biyu bisa tuhumar laifuffukan yaƙi da aka aikata a lokacin yaƙin ƙasar na shekara 1971 na neman 'yancin ƙasar Pakistan. babban mai shari'ar kasar mahabubi alam ya faɗa a yau laraba cewa kin yarda da kiraye-kirayen janyewar ne ya ba su kwarin gwiwar saurin son su zartar da hukuncin nan da mako ɗaya mai zuwa waɗanda aka yanke hukuncin su ne salahuddin kadir shodari na jam'iyyar bnp da kuma ali ahsan muhammad mujahid na jama'atul islami kotun ta musamman ta yanke hukunce-hukunce makamantan wannan ta kuma hallaka mutanen a shekarar da take ta goma bangladesh sun ce matallafa daga cikin gida da sojojin pakistan sun kashe akalla mutane miliyan uku da kuma yin fyaɗe ga mata akalla biyu da kuma yin sanadiyar gudun hijirar fiye da mutane miliyan goma a kan iyakar indiya a lokacin yakin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da rahoto daga birnin Yola inda wasu mahara da ake zaton 'yan Boko Haram ne suka tada bom jiya talata ya zuwa dai yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya karu ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Ya zuwa yanzu ma dai tuni a killace wajen da lamarin ya faru yayin da kuma adadin wadanda suka rasa rayukansu ta sanadiyar tashin bom ɗin ke karuwa yayin da a bangare guda kuma wadanda ke kwance a asibiti ke samun sauki kamar yadda babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya neman mai kula da jihar adama alhaji sa'adu bello ya tabbatar eh, cikin dare allah ya yi wa mutane biyu eh, ƙari eh, rasuwa a cikin wadda muka kai su asibiti ya rezin namba wadda suka rasu daga 32 zuwa 34 kuma waɗanda suke wards nasu kamar a specialist hospital bamu da ko daya wadda yake emergency unit federal medical center kuma yawancinsu sun koma ward kaɗan suka rage a emergency unit saboda haka muna da kwanciyar hankali da samun natsuwa cewa insha Allah suna samun waraka a jimlance nawa ne suka rasu yanzu a jimlance mutane 34 kenan suka rasu a wannan abin da ya faru cikin dare jiya don ma tabbatar da halin da ake ciki ne ma na lega asibitin kwararru da ke yola inda ko na ji ta bakin wasu da suka samu raunuka. Eto eh jikin din da sauki sa hannu da yake damuna sun zuga shan yasa yi ce wani kashi ne ya shiga cikin nama. Ko za ka iya tunai da abin ya faru? Na ranka ne, ni dai na zo ina wucewa da mota na na ji kara kawai daga nan ban san inda nake ba sai a gidan asibiti na kwana ba eh, ya ya suna Muhammadu Ibrahim ko Muhammadu Ibrahim ya wani abin ya faru to lokacin da abin ya faru dai muna nan muna zaune dai mun san hawa mu san sauka ba dai haka na karbi nama ina nan muna zaune muna hira kenan kawai sai na ji kara shi ne kawai ban san ma ni abin ya taba ni ba na ji abu dai sanyi sanyi a sai jini ne yake zuwa jikina cikin waɗanda bom ɗin ya kashe har da ƙananan yara da kuma 'yan mata masu tallan yamma malam yusuf usama na ma cikin 'yan agajin da suka tallafa a ɗakin ajiye gawaki ga kuma abin da ya lura To a gaskiya a cikin mutuwar nan da ya sababbin gawaki da aka kawo a tashin tifa inda abu ya faru jiya kusan a cikin mutuwar a nan na dawa ashirin da shida. ƙananan yara ƙananan yara maza da kuma 'yan mata irin wanda iyayen suke tura su sannan garau garau irin da daddaren nan tunda abin ya faru da daddare san sallar isha wallahi abin zai baka take illa iya kashi na tsakani da Allah ya kamata shugabanni su yi cikin wannan lamari matsala a kasan nan ta yawa su kuma iyaye tsakaninsu da Allah su yi Allah su daina tura yaran su daga dare talla irin wannan abu kai ko da wannan abu ya faru ba wani abu yana iya faruwa da lalacewar tarbiyyar ƴaƴan yara tuni da ya fada shugaban kasa ta fitar da sanarwar Allah wadai da wannan harin kuna bakin waken inda sakon shugaba Buhari ta Twitter da ke dauke da sa hannun kakakinsa Malam Garba Shehu shugaban ya ma bayyana hari ne da abun takeici shugaban Najeriya ya ce 'yan ta'addan na ma kokarin kassara irin nasarar da yanzu ake samu ne a kokarin kawo karshen matsalar boko haram to amma kuma ya ce wannan fa ba zai mayar da a gugu baya ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. 'Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan manufar babban bankin kasar na takaita hada-hada da tsabar kuɗi a hannu sai dai ta amfani da kati ko yanar gizo. Wakilinmu na sashen Hausa a Abuja, Hassan Maina kaina ya haɗa mana rahoto. 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan tsarin da babban bankin Najeriya ya bullo da shi na rage hada-hada da tsabar kuɗi a hannu da ake kira cashless policy. Yanzu suna sunana Tanimu, waɗansu suna ganin cewa wayewar ba ta kai a fara aiki da wannan ba to ni dai ra'ayina shine ta kai. sunana malam anas abdullahi wannan sauƙaƙawan mana ne da aka yi da kuma kiyaye mana dukiyoyinmu. Yusheu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki da kasafin kuɗi. Hanyoyi ne na zamani ake gudanar da su. Ɗaya daga cikin abin da ake gudanar da wannan harka na cashless economy ita ce wayar da ɗan adam ke amfani da ita inda zai za a sauka masa da bankinsa a cikin jihunsa in zai aika ma ɗansa ko abokinsa ko abokin kasuwancinsa kuɗi ya buɗe bankinsa a cikin waya ya aika da kuɗin wannan cashless ne ko kuma yanayin yadda ake zuwa a yi siyayya a kasuwanni ka tafi ba ko kwabo a jihunka ka yi kasuwancin ka kare to amma yadda mutanen ƙasan ba su shirya ba shine ɗabi'un mutanen ƙasa ga tattalin arziki sai ya canza ba dole ne ka iji naira na gugan naira a ƙasan gado ba kana kasuwanci ko kana sai da nama a kwata ya ta kunkuna kuɗin ƙasa kamar ba kuɗi aka kashe aka yi shi ba haka kuma ɗabi'un mutanen kasan na kwasan kuɗi a ta zubar da su a buki ba gaira ba dalili ana watsi da su wasu masu ɗari-ɗari da wannan tsari na ganin manufa ce ta jari hujja da ke karawa mai karfi karfi akan haka ga abin da kwararre kan tattalin arziki yushewu aliyu ke cewa kullum in kuɗi ya fi ƙarfin mu'amalar ka zaka kai shi banki in ka kai su banki kuma ka kai mu ɗan jari hujja ne dan jari hujja kuma ya san waye da waye suka dace ya ba su aron kuɗi domin ya kirkiro kuɗi a cikin wannan kuɗin to wannan sana'a sa kenan a tsarin wannan karanta yawan kuɗi a hannun mutane misali sai a yanke cewa duk kuɗin da ya wuce dubu ɗari da hamsin ba za ka ciro a banki ba sai dai ka yi shi ta wannan hanya to yannan abu yana za ka auna to mutum nawa ne suke da kuɗin da ya fi dubu ɗari da hamsin a kullum suke mu'amala da shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya. su nigeria wanda ka wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar dokokin kasar bugu da ƙari ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2016 da ake shirin yi hama Ahmadu sun fara yunkurin ganin an ba da belansa daga gidan yarin da ake tsare da shi tun ranar asabar ɗin da ta gabata ga su barma da ƙarin bayani. tun a washe garin da ma'aikantan nijar suka damƙe shugaban na jam'iyyar model lumana hamma amadu a garin filinge da ke a nisan kilomita 135 a arewa maso gabascin birnin yamai lauyoyin da ke kare shi suka kai masa ziyara inda suka samu zantawa da shi a cewar lauya metr musi bubakar Hama Amadu na cikin ƙoshin lafiya kamar yadda takardun binciken da ya gudanar a makon jiya a wata asibitin Amurka da ke Faransa suka tabbatar. Lauyan a tantaunawa da shi ta waya ya ƙara da cewa sun fara har hada takardun neman a basu belinsa. Saboda haka idan komai ya kammala za su sanar da ɗaukacin 'yan jarida. A sakamakon matsin lambar da suke sha daga 'yan adawa da ma ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam. hukumomi sun saki akasarin mutanen da suka kama galibi shugabannin jam'iyyar model lumana a ran asabar 'yan sa'o'i kafin su je tarban tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa to amma a sanarwar da suka fitar a yammacin talata mata magoya bayan wannan jam'iyya a ƙarƙashin dr shatulle sun yi kira ga hukumomi su gaggauta sako illahirin waɗanda ake ci gaba da tsarewa kakin yanzu ka dai ta yi shi hamma sai da ya she likita likitan da aka ce ma opital na american da a can horon shi sai da an ka dibi lahiyar shi shi bisa da ƙasa an ka ce hamma bai da komi abin da ya samu hamma ran nan sai sun gane mata ga da an ka kama da sauran mutane da an nan ecole national de police mun shi sun saki saura san saura su yi ƙoƙarin su saki waɗanda nan ecole national de police a sanarwar da ya fitar a farkon mako alkali mai zargi wato procurer ya tunatar da jama'a ainihin dalilin da ya sa hukumomin nijar suka kama tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hamma amadu wanda wannan dalili ne ya sa shi tserewa daga nijar a watan agustan shekarar 2014 jim kaɗan bayan da kwamitin majalisa ya ba da izinin mashara'anta ta saurare shi a akan zarginsa da hannu a harkar sayan jarirai. Le mandat d'arrêt émis contre M. Hama Amadou a été exécuté le samedi 14 novembre 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaishe da Suleiman Muni Barma. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barka mu da barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Muna ci gaba da hirda bakwar mu ce, wato Halima Lawal. Kuma a cikin satin ta gabata, Halima ta gama mana bayani ne yadda mutum zai iya haɗa karatu da aiki a zaman Amurka. Yau kuma za mu tashi ne da tambayar da muka yi mata cewa kowane shawara za ta bai wanda zai so ya zo na Amurka domin yin abin da take yi? Ina ganin ya kamata a ce mutum ya yi um, tanadin kuɗi da zai biya kuɗin makaranta at least ko na shekara ɗaya ne. akalla a kasar na shekara ɗaya sannan kuma mutum ya kamata ya yi um, ya duba ya game university inda jami'an da zai je ya je ya game suke mai wani irin aiki suke da na ɗalibai saboda akwai wasu ayyuka da mutum zai iya yi da za su iya rage maka kuɗin makaranta idan kana yin shi amma idan ka fara zuwa saboda aikin takaddu a america in dai har kai ba citizen bane ba a barin ka yi aiki more than 40 hours aiki da ya wuce awa arba'in a sati biyu kin san ko me yasa haka na a sati daya. saboda baka da saboda um, dokansu kenan so in dai har ka zo kuma kai ba citizen ba ne kuma baka da green card idan ka zo za su bar ka kawai kai aiki aiki na awa ashirin a sati daya kuma aiki na awa ishirin a sati daya ba zai iya ciyar da kai ba in dai har ba kana da wanda zai rika taimakon ka yana aiko maka da kuɗi ba to shi yasa mutum zai haɗa biyu kenan yayi nan yayi nan gaskiya kuma idan kana zuwa makaranta in dai har kai international student ne suna sa ran cewa kada ka ɗauki ƙasa da awa goma sha biyu na credit a makaranta a semester. me wannan yake ni ka ɗauki credit ƙasa da awa sha biyu ba za ka iya ɗaukan eh, credit ƙasa da awa goma sha biyu ba ganin cewa halima ke mace ce eh. kuma kina zaune ke ke ɗaukan ɗawainiyar kanki wani irin kalubale kike fuskanta game da irin wannan rayuwa na kina zaune ke kadai kuma kike daukan ɗawainiyar kanki akwai wahala amma idan kai tawakkali ga ubangiji ba abin da ba za ka iya yi ba ni sa rai ne yanzu in wata in wata wanki daga Najeriya ce za ta zo ta irin yadda yake yanzu nan zaki ki ta yi yadda ta zo in tana so ta yi saboda um, tarbiyyar na mace da ilimin na mace babban abu ne because ba ita kadai zai taimaka ba zai taimaki iyayenta zai taimaki yan uwanta zai taimaki ƴaƴanta kuma zai taimaki mijinta nan gaba idan ta yi aure saboda ran da Allah na tuba Allah ya ɗauki ran shi ko kuma ran da ba zai iya kula da iyalin shi ba Alisa ita kanta za ta iya zuwa ta nemo abin da za ta ciyar da iyalinta ta rufa ma gidansa asiri ya ya kika ga karatun nan da karatu Eh, na gida musamman a wannan kwas ɗin da yake yi ina ganin kamar karatun nan ya fi sauƙi a nan malamanka suna taimakonka da yawa komi ko akwai intanet akwai wuta akwai abubuwa haka nan in dai ka sa kanka za ka iya zuwa kai karatu akwai library inda ake zuwa a yi karatu sannan kuma professors ɗinka idan har akwai abin da baka gane ba ba su damu da su Ah, Aya bayan class ba su maka explaining a najeriya ba a samun haka gaskiya ban sani ba saboda ban yi makaranta a najeriya ba ba yadda nake magana da wanda suka yi makaranta a najeriya number one class size is a problem nan akwai limit ɗin mutane nawa za su iya shiga aji ɗaya idan aka kai wannan adadin sai a rufe class ɗin ba za ka iya registering ba kuma akwai a kowane course akwai yawan mutanen da za su iya shiga kwas ɗin nan sannan kuma akwai yadda suke yi cewa duk abin da kake son ka karanta ba kamar Najeriya ba ne yadda idan mutum na son ya yi law in ya gama jam ko yana son ya yi medicine sai a bashi political science a nan ba haka ba ne duk abin da kake son ka karanta za ka iya zuwa ka karanta shi wato ba a canza ma ba a canza ma ba wani jarabawan da ake na share fagen fara karatu akwai jarabawan da ake yi amma ko baka ci jarabawan nan ba suna da abin da ake kira community college da zaka iya zuwa ka fara classes ɗinka na university in ka gama shekara biyu zaka iya transferring in dai kana da GPA mai kyau zaka iya transferring zuwa course ɗin da kake so kuma idan har akwai course ɗin da ka ɗauka kaman a misali ka ɗauki biology baka ci biology ba zaka iya ƙara registry next semester ka ƙara ɗaukan biology kin ce karatu akwai sauƙi ta ɓangaren kuɗi shi ma ce akwai tunda za ka iya samun aiki ka yi nan kuma malamanka za su taimaka maka bacin nan wani, wani sauƙi kuma yake ganin yana yake da shi ah, wani kana iya haɗuwa da mutanen da za su taimake ka yau ma saboda lokaci za mu dakatar da baƙon namu a daidai wannan wuri sai a sati na gaba a ji mu da ci gaba da wannan hirar yanzu amadin bakwar tamu halima lawal yar asalin garin zaria da ke cikin jihar kaduna a najeriya naku ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani satin cikin ikon allah a gaishe da ladan ibrahim ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga baban gida ciyaman kaka bori Hadeja jihar Jigawan Najeriya. Wanda ce don Allah sashen Hausa na murya Amurka ku miƙa min sakon jaje na game da ta'aziyya ga yan uwa da abokan arziki da harin bam ya ritsa da su a kasuwar kayan miya da ke Yola. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. Wanda suka ji rauni kuma Allah ya kama su sauki. Su kuma 'yan ta'adda Allah ya mana maganin su. Amin. Shi kuma Habibu Adamu argungun cewa to karamin minista na mai na Najeriya Allah ya sa dokar da kasa ta yi aiki domin samun sauki da talaka don gaskiya talakan Najeriya na cikin wahalar mai da sauran abubuwan more rayuwa. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a jihohin ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Gwamnatin Nijar ya dace ki gurfanar da Hamma Amadu a gaban kuliya don aje shi a gidan kasu ba tare da shari'a ba ya keta hakkin bul'adama. Sako daga Ummi Garba na Kwalo jihar Jigawan Najeriya. sai kuma sakon abubakar baban rabi sarina wanda ya ce ya kamata mai girma shugaban najeriya kuma ministan man fetur din najeriya muhammadu buhari ya tashi tsaye domin ganin an kawo karshen matsalar man fetur din da ta'addabi kasar mu najeriya jinjina ga mu muhammadu buhari tabbas mulkin ka yana kyau duba da yadda kasa aka cafke kanal samba da suki shi da alex badi tabbas wannan kowa ya san sun cuci najeriya a lokacin su muna fatan za a binciki jonathan goodluck sako daga comrade hafiz sani murabus attajiri garki jigawa shi kuma malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya cewa suka yi kaddamar da shirin noman rani na shinkafa da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi a jihar kebbi abin ayaba ne allah ya sa ya kai hannun waɗanda aka yi domin su da ƙarshe sai saƙon usaina matar alhaji umar foreba gashuwa wadda ce salamu alaikum murya amurka har haren da wasu 'yan bindiga suka kai a garin yola abin bakin ciki ne da juyayi da fatan allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin. thank you To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaici. Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci 'yan siyasa Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya zuwa cikin Amurka inda ya ce wannan ba martabar amurka ba ne ta yi magana ta kuma janye wanda kuma ya ce 'yan siyasar ba su tattauna ba ko kuma ba su tattauna maganar tasu ba kafin su furta ta har wasu suna ganin cewa ya kamata a bar kiristoci ne kadai su shigo cikin amurka don tsoron kar a kawo musu hari inda obama ya ce yin hakan zai ba ma 'yan kungiyar damar yin amfani da maganar rashin shigar da 'yan gudun hijirar domin samu su saka mutane da yawa a cikin mummunar aƙidar tasu. a yau laraba shugaban kasar faransa francois hollande ya ce kasarsa ta daura damarar yaƙi da 'yan ta'addar isis sannan zai kulla kawance mai karfi don yakar 'yan isis akan ta'addancin da suke yi ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan kai samaman da 'yan sandan kasar suka yi a tsawon awoyi bakwai a unguwar st denis a birnin paris aka kashe mutane biyu aka kuma kame guda bakwai sai dai har yanzu ba a san me ake ciki ba game da makomar waɗanda ake zargi da kai wannan hari a faransa 'yan majalisar dattawan rwanda sun amince da canza kudirin tsarin mulki don bawa shugaba paul kagame damar yin takara karo na uku a kasar masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan kuna gani wasu jama'a na taimakawa 'yan boko haram tunda an ce da ɗan gari akan ci gari in haka ne wani kira za ku yi masu yanzu a madadin usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr nelson ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe